Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da hantsi da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Gwamnatin Najeriya ta sanar da nasarar kashe 'yan ta'adda sama da dubu goma sha uku a cikin shekaru biyu da suka gabata. Amurka na shirin fara girke 'yanci ranar Afirka da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba a libya hakanan za ku ji cewar shugabannin duniya na ci gaba da nuna damuwa game da yadda tsamin dangantaka ke karuwa tsakanin kasashen india da pakistan yanzu kuma ga cikakkun labaran Najeriya ta sanar da nasarar kashe 'yan ta'adda 13,543 yayin da ta kama 17,469 daga watan Mayun shekarar 2023 zuwa watan Fabrairun wannan shekarar. Haka zalika an ceto mutanen da aka yi garkuwa da su da suka kai 9,821 yayin da kuma 'yan kungiyar Boko Haram da Iswab da iyalansu 124,408 suka miƙa ƙauya. Ministan tsaron Najeriya Muhammad Badru Abubakar ne ya shaida hakan a Abuja inda ya kuma ce an kwace bindigogi dubu goma ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha takwas da harsasai dubu ɗari biyu da hamsin da da shida. ƙarin bayanin da ministan yi wa wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar. na ba da alkalaman 'yan ta'adda da 'yan jihadi da aka gama da su da kuma wanda aka kama da kuma iya mutanen da muka yi kokari aka saki kuma na ba da lissafi na jigajigan jigon 'yan ta'addan nan manya-manya wanda su ma aka gama da su wanda ba a taɓa yin irin wannan ba irin su alikawaje halilu sububu buharin yadi ga sunan da yawa in kuka binciken me yake faruwa a mali a burkina faso niger da chadi irin ƙarin ta'addancin da yake faruwa wannan ya sa ya shigo mu muma kuma a da muna haɗuwa mai aiki tare to saboda wannan abu da ya canja a wannan aiki tare ya yi rauni amma yanzu muna farfado da tattaunawa tsakaninmu da su a ci gaba da dunkule a wuri ɗaya domin faɗa da 'yan ta'addan nan ministan tsaron najeriya muhammad buduru abubakar kenan to kamfanin haƙo na exxon mobil ya tabbatar da shirinsa na zuba jarin dala amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar a bangaren haƙo na cikin ruwa a najeriya cikin shekaru biyu masu zuwa shugaban kamfanin a najeriya ne ya sanar da hakan lokacin da ya kai wa shugaban hukumar kula da albarkatun man fetur ta najeriya injiniya benga kolo mulafi ziyara aikin dai wanda za a fara a zango na biyu na wannan shekarar da kuma kammala shi a cikin shekarar 2027 zai fi mayar da hankali ne wajen farfado da haƙori jiyar ta usan to duk dai daga najeriyan iyalan mafarautan jihar kano da aka yi wa kisan gilla a garin urumi na jihar ido sun koka kan rashin samun wani tallafi wato wani takamaman bayani a game da haƙoƙin 'yan uwansu kwanaki arba'in bayan faruwar lamarin yayin wani gangamin addu'a da zanga-zangar lumana da suka gudanar jiya laraba a garin kibiya da ke wajen birnin kano iyalan mafarautan sun miƙa kokensu ga shugaban ƙaramar hukumar domin miƙawa gwamnatin jihar kano wakilinmu na kano abubakar abdulkadir ɗan gambo na da ƙarin bayani wakilin iyalan mamatan malam haruna iliyasu ya ce tsawon lokaci da aka ɗauka suna zaune ne a cikin duhu ba tare da sanin inda aka kwana ba kan batun haƙoƙin na 'yan uwansu. Yau cikamakin kwana arba'in kenan har yanzu mu a matsayin mu na iyalan wannan mamata ba mu san ina aka kwana ba ba mu san ina aka tashi ba. To ina za mu kai rayuwa ɗin bayan Allah. Muna kira da gwamnati babban mu da ta gaggauta Daukar mataki da bi mana haƙoƙin umu. Malama Hawa Isa na daga cikin matan waɗanda aka kashe kuma ta buƙaci yin adalci kan abin da aka yi wa mazajen nasu. Saboda haka muke fata a yi musu dai har yanzu dai ba mu haƙura kan abin da za a yi musu akan mazajen mu abin da suka yi mana ba ba mu haƙura ba sakamakon abin da za a yi musu mu dai burin ya cika dai abin da suka yi mazajen nan namu su ma a yi musu. Awalu Abdullahi Tarai shine shugaban karamar hukumar ta Takibiya wanda masu zanga-zangar suka gabatar wa korafi ya kuma bawa iyalan mamatan tabbacin cewar zai mika kokensu kuma na tabbatar musu da cikakken haɗin kai da zan ba su ko ƙaramar hukuma za ta ba su saboda neman haƙƙinsu zan kuma ɗauki kokensu kaiwa gwamnatin jiha domin ta musu da haƙƙinsu na diya. Daga ƙarshe an gudanar da addu'o'in cika kwanaki arba'in da rasuwar mamatan tare da ɗorewar zaman lafiya a yankin. abubakar abdulkadir dan gambo kano rfi hausa gwamnatin sojin mali ta dakatar da dukkanin jam'iyyun siyasa a kasar matakin da ke zuwa bayan sanar da shirin zanga-zangar gama gari da gamayyar jam'iyyun adawa suka shirya yi a ranar juma'a rukaya abba kabara na dauke da karin bayani jam'iyyun adawa a mali na buƙatar sojojin su yi gaggawar mayar da mulki hannun farar hula dalilin da ya sanya su kiran zanga-zangar a wata wasiƙa da wani babban jami'i a gwamnatin sojin ƙasar ya karanta a gidan talabijin ya ce daga yanzu an rushe dukkanin jam'iyyun siyasa tare da haramta duk wani taro da sunan siyasa kuma wannan hani zai ci gaba har sai baba ta gani wannan turka-turka ta taso ne bayan da wani babban taron ƙasa ya amincewa a simi Goita jagoran juyin mulki ya ci gaba da jagorantar ƙasar har na tsawon shekaru biyar masu zuwa zuwa yayin da taron ya bada shawarar rushe jam'iyyun siyasa da kuma toshe duk wata kafa da za ta bada damar bude sabbin jam'iyyun siyasar wannan mataki ba shakka ya harzuka 'yan siyasa dalili kenan da ya sanya su shirya zanga-zanga don yin bore ga wannan mataki sai dai kuma a martanin gaggawa da jam'iyyun suka mayar sun ce sanarwar rushe jam'iyyun bata zo musu da mamaki ba sai dai san basu amince da abin da wancan babban taro ya cimma a cewar su mahalarta taron basu wakilci jama'ar mali yadda ya dace ba don haka zanga-zanga ranar juma'a babu gudu ba ja da baya. To a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin tsaron kasar ce suka ɗauki matakin hana zirga-zirgar babura a cikin wasu yankuna na jihar Doso sakamakon yadda matsalar tsaro ke ƙara ƙamari a yankunan. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international wasu bayanai sun bayyana cewar da yiwuwar kowane lokaci daga yanzu amurka ta fara girki 'yanci ranar afirka da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba a libya ko da yake gwamnatin kasar ta arewacin afirka ta ce babu wata tattaunawa tsakaninta da mahukuntan washington kan wannan shiri hasali ma ba za ta aminta da duk wani yunkuri na mayar da sashinta sansanin girke bakin haure ba a cewar bayanai wannan shiri wani bangare ne na fatan shugaban donald trump game da cisa baƙin bakin haure da ke washington matakin da ke zuwa duk da halin taɓarɓarewar tsaro da ake fuskanta a tripoli shugaba rwanda paul kagame ya gana da shugaba emmanuel macron inda suka tattauna alakar da ke tsakanin su da kuma tsamin dangantakar da ke tsakanin rwanda da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da safiyar jiya laraba ce da macron ya karbi bakuncin kagame a fadar elize duk da cewa ba a sanar da ziyarar tasa ba To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugabannin duniya na ci gaba da nuna damuwa game da yadda tsamin dangantaka ke karuwa tsakanin kasashen India da Pakistan bayan harin Kashmir a wani yanayi da ake fargabar barkewar yaƙi tsakanin bangarorin biyu da suka mallaki makaman nukiliya. A wahalar Gwangwazo na ɗauke da ci gaban labarin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kira da dukkan bangarorin su tsakaita wuta yana mai cewa duniya ba za ta juri ganin ballewar yaki tsakanin India da Pakistan ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce abin kunya ne yadda kasashen biyu ke kaiwa juna hare-hare inda ya bayyana fatan kawo ƙarshen rikicin cikin gaggawa. Ita ma ma'aikatar harkokin wajen China ta bakin mai magana da yawunta ta roƙi bangarorin biyu su zauna lafiya tare da daina mayar da martani domin gudun abin da zai kara ta'azzara rikicin yayin da Japan ke cewa ya kamata a kai zuciya nesa domin zaman lafiyar yankin kudancin Asiya. Kasashen Birtaniya da Rasha su ma sun bayyana damuwa kan rikicin na New Delhi da Pakistan daidai lokacin da ita ma Faransa ke cewa babu wata riba da za a samu idan har kasashen suka ci gaba da kai wa juna hari. Su ma kasashen Isra'ila, Masar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun kira ga kasashen biyu su kawar cewa faɗaɗar rikicin da ke barazana ga zaman lafiyar yankin da ma duniya baki ɗaya. Ita kuwa gwamnatin Taliban can a Afghanistan cewa ta yi shigar kasashen biyu yaƙi barazana ce ga tsaro da zaman lafiyar yankin baki ɗaya. manya-manyan limaman katolika da suka killace kansu a fadar vatican sun gaza zaben sabon roma a zaman farko da suka yi a jiya laraba matakin da ke nuna cewa za a ci gaba da kaɗa ƙuri'a a rana ta biyu wato yau alhamis kenan to sabon shugaban gwamnatin jamus frederick marx ya ce dole ne dukkanin kasashen kungiyar tarayyar turai eu su kara yawan kasafin kuɗin da suke warewa bangaren tsaro su kuma zage damtse wajen taimakawa ƙasar ukraine labaran na zuwa ne daga sashen hausa na radio france international Daga yanzu sashen Hausa na Arafa ya sake dawo muku da shirin nan na duniyar mu a yau wanda zai rinka gayyato ƙwararru don tattaunawa da su kan wasu daga cikin muhimman abubuwan da ke faruwa a duniyar nan tamu. Shirin duniyar mu a yau zai rinka zuwa ne a duk rana Asabar da misalin karfe biyar na yammaci sannan a saurari sa a ranar Lahadi da misalin karfe bakwai na safiya agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. kasance da arafa hausa a koda yaushe don sauraron ƙayatattun shirye-shirye masu ilmantarwa Saken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye ga Ahmad Abba ya sake dawowa barka da hatsi. Tausan da kokari ka misali. Na. Kamar yadda muka bayyana ɗazu Paris Saint-Germain ta tsallaka zuwa zagayen ƙarshe na gasar zakarun turai bayan doke Arsenal a gida da waje inda yanzu za ta haɗu da Inter Milan ne wanda ta fitar da Barcelona. Na. PSG ta tsallaka ne da jimillar kwallaye wato uku da ɗaya bayan doke Arsenal ci biyu da ɗaya kenan a Park de France jiya. da kuma ci ɗaya mai ban haushi da ta yi a emirates a makon jiya karo na biyu kenan da psg ta kai zagayen karshe a gasar zakarun turai tun 2020 wanda bayan minista haramta mata kofin a wancan lokaci tare da lashe kofin psg ba ta taba lashe wannan kofin zakarun turai ba a tarihinta kuma tana da nuna bajinta inda take harin lashe kofuna har uku a bana kenan bayan tuni ta lashe kofin league na faransa sannan za ta doka wasan ƙarshe a kofin ƙalubale na faransar sai kuma zakarun turai da yanzu take harara na to kaga za a iya cewa ita ita PSG a yanzu ta dan farfado kenan kuma duk da cewa a baya ta tara manyan yan wasanni irin su Neymar Messi Mbappe Sergio Ramos to amma <laughs> kuma ta kasa yin a zo a gani yanzu su Dembele ne suke jagoranta kuma har aka kai ga wannan mataki wasan dabda na karshe wasu mana sun cewa ba mamaki ma ta iya lashe wannan kofin haka to kasan a irin wannan yanayi an fara hasashe musamman fatan lamin yamil ne da na lashe balon dor ya shiga rudani yayin da yanzu hankula za su karkata kan usman dembele da lotaro martine mm. to a cikin wani sharhi da jaridar wasanni ta gol ta yi ta nuna cewa fa bajintar da matashin dan wasan na gaba na barcelona lamin yamal ya nuna a kungiyar ya ja hankali sosai a matsayin wanda ya cancanci kyautar ballon d'or duba da nasarori da ya samu a spain da kuma irin kokari da ya yi a gasar zakarun turai din kafin fitar da su da inter milan ta yi a wasan dab da karshe haka ya eh, kai ma ka san cewa <laughs> yanzu idan wannan din ne zai hana masa sama. amma sosai kuwa matashin dan wasan ya kokari eh. matuka a bana eh, idan ka duba yanayin manyan wasannin da barcelona ta buga da kungiyoyi mm. irin su wato akwai borussia dortmund ta kasar jamus akwai bayern munich akwai inter milan din ita kanta akwai real madrid so kuma duka manyan wasannin da barcelona ta buga zaka ga cewa dan wasan ya nuna kansa a cikin waɗannan waɗannan wasanni to uh, wannan kuma rafinha na rafinha shi ma ya taka ya taka rawar gani to amma yanzu fitar da barcelona yanzu wanda wannan damar ta koma kan usman Dembele na psg a matsayin wanda ke kan gaba sakamakon kwallonsa ɗaya tilo da ya ba wannan psg nasara a wasan farko da arsenal arsenal da aka yi a arsenal sai kuma shi dan wasan Uh, uh Inter Milan. Italy, Inter Milan wanda ake gani shi ma yanzu hankali zai koma kansa wato eh, Martinez, na eh. to muna godiya Ahmad Abba Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo da suka haɗar da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. gwamnatin najeriya ta yi kirarin kashe 'yan ta'adda sama da dubu goma sha uku a cikin shekaru biyu ga abin da ministan tsaron najeriya badara abubakar ke cewa na ba da lissafi na jigajigan jigon 'yan ta'addan nan manya-manya wanda su ma aka gama da su wanda ba a taɓa yin irin wannan ba irin su alikawaje halilu sububu Buhari yadi ga sunan da yawa kuma ba za a duba najeriya a ita gundarin najeriya ba sai a duba abin da yake faruwa a makotanmu gwamnatin niger ta haramta hawa babura a yankin dursu saboda matsalar tsaro duk da zanga-zangar masu tabbatar da demokuraɗiyya a ƙarshe shugaban mali ya rattaba hannu kan dokar rusa jam'iyyun siyasa haka zalika duk da matsalar tsaro da rashin tsayayyar gwamnati amurka ta ɗauki aniyar jibge 'yanci rana a libya hankalin duniya ya koma kan zaben fafaroma pakistan ta sha alwashin kai harin ramako a kan kasar indiya da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon yadda wata kota a kenya ta ci tarar wasu mutane hudu dalar amurka 7,700 kowannensu bisa samun su da laifin kokarin safarar tururuwa. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa ta Radio France International Arafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibi Arafai Hausa kumore. taska ta wannan rana kenan yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Barkama da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya duba dalilan da suka sanya bangaren ilimi a matakin farko a Najeriya na matakin jihohi ya gaza samun gajiyar tallafin da zai taimaka wajen bunƙasa karatun ƙananan yara duk da don kuɗaɗen da gwamnatin ƙasar ta ware a matsayin tallafi. bisa ga ƙididdigar da aka yi a baya-bayan nan akwai yara fiye da miliyan goma da ya kamata a ce suna makaranta a najeriya amma a halin yanzu yawo suke yi loko-loko ba tare da samun kowane irin nau'i na ilimi ba yan kalilan ɗin da suke samun halartar makaranta mafi yawansu na fama da rashin wadatattun kayayyakin karatu kama daga ajujuwa kayayyakin koyo da koyarwa kujeru da kuma uwa uba ƙwararrun malamai bincike ya nuna cewa